الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بينك يوم الصبر 22 ga watan Ramadan shekara ta 1438 wanda ya daidai da sha bakwai ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha bakwai da izinin Allah za mu tashi aya ta tisa'in da bakwai na cikin suratul kahf أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقباً قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا نعم آه، كراتم نجيا نيما جنا رهيان ذي القرنين سمبرون وسجماعة wanda ba sa fahimta wani harshe sai nasu masu zulkarnai ne allah ya hore masa magana da su inda suka nemi zulkarnai ne da taimaka musu ya musu maganin ya jujuwa ma juji saboda ƙarnar da suke yi na cinye amfanin gona da shanye ruwa da makamantansu shi ne ce to zai taimaka musu amma a yi haɗin gwiwa da hasu mu cewa ma za su ba shi wani lada ita ma makani fihi rabbi khair abunda ubangiji na ya bani shine mafi alkhairi da abunda za ku bani Abunda ubangiji na ya bani na daga mulki na daga dukiya na daga karfi na daga rundunoni da Allah ya ban ai ya fita abunda za ku bani me zan amda abunda za ku bani ya nuna kana'a da wadatar zuci nuna sa da zai yi ne saboda Allah kawai saboda haka ya ce to ga abin da za su na farko ba san suna da ma'adinai ba ya ce to ƙarafayin ƙarfe na ƙarfe kuna da shi ku je ku harako ku yi bulo-bulo na ƙarfe ku kawo suka je suka yi suka kakkawo ya ko gini tun daga tushe daga ƙasa yana haɗa bulo yana haɗa bulo yana haɗa bulo da bulo na ƙarfe sannan ya ce ya ce da su da su zo sa wuta kuma a wurin zo su ainihin su rura wuta su rura wuta bayan su rura to sannan ya zo ya dinga mai da wurin yana haɗe shi yana haɗe shi yana haɗe shi da wuta sannan sai ya kawo darma ya zo ya watsa a kan wannan ƙarfa wanda aka narkar da shi da wuta ya haɗe wuri guda saboda wurin ya daɗa ƙarfi na biyu kada yi tsatsa na uku a ainihin ya jujuwa ma jujuwa ba za su samu damar guda shi cikin sauki ba sa'annan zai yi santsi ta inda kudu suna son haurowa ba za su iya haurowa da shi na allah subhanahu wa ta'ala ya shi gaba da mana bayani game da al'amarin ya jujuwa ma jujuwa ce fa mas'a'u an yazharu ba su iya hauro shi ba in suna san haurowa ta sama to ba za su iya haurowa wa mastata'u lahu naqba kuma ba za su iya huda wata kafa su shigo ta cikin sa ta kowace hanya ne an datse su in haurowa ne ba za su iya ba ga tsawo ga santsi idan hudawa ne ba za su iya hudawa saboda karfan da kuma darman nan da aka sa aka harfa. safanin da a ce gini ne inda Allah ya ba su karfi za su iya fasawa saɓanin da a ce kawai dutse ne yau da kullum suna fafakewa suna fafakewa za su iya huda su misali ya ba su karni hikima ya yi abin da ba za su iya lalata shi cikin sauƙi ba har sai lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya nufa to wannan al'amari na yajuj wa majuj sun zo game da fitowarsu an yi akwai abu abu da aka samu hadisi wanda ainihin imamu ahmad ya rautu shi da sanadin sa'izuwa abu huraira cewa ya juju ma juju za su dinga haƙa wannan ainihin katangar da aka yi kowace rana har sai idan zafin rana ya same su ko kuma sun rana ta take sai wanda yake shugabansu sai ce to yanzu ku tafi ku koma gida gobe kwa zo ku ci gaba da ainihin aiki to gobe idan suka dawo sai su samu gurin kuma ya yi ƙarfi fiye da nada haka haka haka za su dinga ba sai kuma lokacin da allah subhanahu wa ta'ala ya nufi ainihin su fito to a nan za su samu dama kuma su huda to daga hadisin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam an ce wannan bai inganta amma an samu magana wanda kata da waɗansu suka fitar kuma sanadinsa ainihin mai ƙarfi ne zuwa wa zuwa ka'abul ahbar cewa su qabla khurujihim kafin fitowarsu gani ko cewa yuktala annahu lam yatamakkanu min iktida'i min ittifa'i miniti ƙa'i ba za su iya hawa abin ba wala min naƙami, kuma ba za su iya huda ba lihikami bina'i saboda karfin ginin da aka yi masa wa salamatihi da taurinsa wa shiddati da karfinsa gane ko ba za su iya ba to amma ya za yi su fito to shi ne aka samu magana daga kabul abar yake cewa su kafin fitowar tasu za su su dinga lasar gurin suna lasar gurin ko suna karta gurin suna karta gurin har lokacin da ya zama ya rage ɗan kaɗan sai su koma sai su ce to rana ta yi mu kowa ma dawo shugabansu zai gaya masa to sai su zo gobe wa kad'an wurin ya koma inda yi kaga nan ba ce mafi karfi ba da najiya da kaza kama kawana kamar yadda yake da fayil hasuna sai su ci gaba da lasar gurin da ta da ainihin kartan gurin hatta laye bukaminu buƙaminu illa alqali ba abin da ya rage sai dan kaɗan gane ko da dalika sai su ce to mu sake komawa dai tun da yamma ta yi ko rana ta yi sai sake koma gida gobe in sa sun dawo sai sake ganin sa ainihin yadda yake hamuna an ya kulu insha Allah haka za su ce har ranar da za a kimsa musu su ce insha Allah to anan fa yusbihuna sai su wayi gari wa huwa kama faraqu sai su tare da shi kamar yadda suka bashi da sun fafake sun fafake a da in suka dawo a shigari za su tare ya cike to yanzu kuma idan suka wayi gari saboda sun ce insha Allah to in sun dawo sai su tare ba a cike musu shi kamar yadda aka saba yi yau da kullum ba gane ko <clears throat> wa yaftahuna da haka za su samu su bude kofa din ce to wannan magana da kabul ambar ya faɗa to za ta iya yiwuwa an gane ko za ta iya yiwuwa amma akwai wani magana ita kuma wanda za ta karfafe ta wannan magana da za ta karfafe ta ne wani hadisi da aka samu daga imam ahmad wanda ya roto da sanadinsa a izuwa abu salama shi kuma karo daga habiba bintu umu habiba binta abi sufyan an ummiha ummu habiba an zainab binti jahash zojin nabi sallallahu alaihi wasallam mata yi guda uku ne duk suka duk suke cikin wannan sanad na farko daga urwa ita daga zainab binta abi salama ita kuma ta karwa daga habiba binta ummi habiba binta abi salama ita kuma ta karwa daga mahaifiyarta ummu habiba ita kuma daga zainab binti jahash matar anan ai sai a matsayi na me suke cewa ta ce ita wa zainab binti jahsh tace kazan nabi sallallahu alaihi wasallam min nawmi annabi ya farka daga baccin sa wa muhammadun wajhu fuskarsa ta yi ja wa huwa yaqulu yana cewa la ilaha illallah Wai lil arab min sharrin qad iqtarab futiha al yawm min radmi yajuj wa majuj mithla hada mithla hada ya tashi cikin dare fuskarsa ta yi ja yana cewa la ilaha illallah wailul arab kai bone bone ga larabawa daga wata wani sharri da ya matso su ice yau an buɗa ainihin katangar ya juju wa majuju gwargwadon haka za Allah ya kwatanta da ku suka ce wannan ya nuna a wannan abin da kabar bari ya faɗa gaskiya ne za su dinga karta za su dinga karta ku gane ko har inda rana ce musu su ce su tausaye gobe kun sun dawo su tarar da shi cikakke amma ranar da suka ce insha Allah to shi ne in sun dawo ba za su tarar ya koma ya cike wani hadisi da aka samu daga zainab bin jash an ce hadisi ne kuma kyakkyawa ingantacce bal bukari da musulun ma sun fitar da shi cewa ya nuna eh za su dinga wannan karta za su dinga mai wannan karta ɗin domin ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wayar da arabi min sharri qartarab an kude daga mai daga ainihin katangar ya juju ma juju gwargwadon haka kaga sun samu kenan sun ɗan bude shi wanda hankali kuma suna buɗewa suna buɗewa har lokacin da Allah ya nufa za su fito kuma sai su buɗe shi ɗaya sai su shigo cikin ƙasa su zo su haɗu da shauran jama'a su yi ɓarnar da ainihin aka kaddara za su shi ne ce haza ƙala haza rahmatun birnin ya ce wannan rahama ce daga ubangiji da ya me da ya kawo yi. ya zo ya tsarewa waɗannan mutane ɓarnar da ya judu ba judu suke musu wannan rahama ce daga ubangiji wasu kuma suka ce haza rahmatun min rabbi wannan rahama ce daga ubangiji na me daga waɗannan ƙwarai shawa da suka zo suna manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam tambaya wanda suna son su ƙure shi ne amma Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka musu da sura wacce ta yi bayanin amsoshin da suka nema daga gare shi amsoshin tambayoyin da suka nema daga gare shi ya ce to haza rahmatun min rote wannan rahama ce daga ubangiji amma magana farko ita ce mafi karni cewa rahama ce daga ubangiji da ya ba mutanen wannan gari ne wanda ya zo ya sa musu wannan katanga ya tsere tsakaninsu da ya jujuwa don wanda suke yin barna a bayan kasa fai za ja a wa'adu rabbi idan alƙawarin ubangiji ya zo ja'alahu da ka'a su ya sanya shi ya yi dawo ya yi daidai da ƙasa duk da tsawon nan nasa da kaurin nan nasa da aka sa da ƙarfe da darmar da komai to idan alƙawarin ubangiji ya zo shi ne mai so ne lokacin da allah ya za su fito cikin jama'a to ja'alahu da ka'a sai ya sanya shi ya rubuje ya yi ƙasa ya dawo daidai da ƙasa wa kana wa'du Rabi haƙa, alƙawarin ubangiji na haƙan gaskiya ne akwai lokaci da zai zo wanda ya juju wa ma juju za su fito daga inda suke tsare su zo su haɗo cikin al'umma Allah ce wata rakna ba a zahun yau ma'izin ya mutu fi ba a وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وتركنا بعضهم مكبر شاشنسو وشاشن متاني يومئذ أولنا رانا دذا أبوئي wannan katanga ta yajuju wa majuju lokacin da alƙiyama ɗin ta matso kusa to lokacin za a bar mutane za a bar ainihin mutane ya muju fi ba za su suna cakuɗeɗeniya ainihin a cikin ya muji daga mauji ne kumfa kamar inda kumfa za ta dinga tasowa wata ta daki wata wata daki wata ba Allah wani wata ala ce za mu bar mutane a wannan rana wa ya kharuju haulai wa muju fin finnas su ya ji wa maju za su mutu su zo su cakuɗa ainihin a cikin mutane su duna alan nasi amwalan su bata mutane dukiyoyinsu wa yutlifuna a su lalata kayayyakinsu gonakinsu ne su cinye dabbobinsu su cinye ruwansu su shanye gane ko duka abubuwa da barna dai tsaba a bayan kasa shi ne a wannan lokaci idan Allah ya rusa wannan katanga to su kuma za su samu damar su fito idan sun fito kuma barna ce ainihin za su ka ashe wancan A katanga waccan kananka da aka sa ta farko ta zama mai ta zama rahama kamar yadda Allah ce dabaran ita ba watakila da yanzu sun mamaye da dama daga cikin duniya da wannan barna ɗin tasu da shi ne a wata ayar Allah su wani wata ya fito da abin a fili ita ta iza hati ya juju wa ma'ajuju wahun min kulle hadimin yansilun waqtaraba ita lokacin da za a buɗe katangar ya juju wa ma'ajuju wa min kulli hadabin yansilun wato ainihin suna kwarara min kulli hadabin ta kowace hanya ana buɗe za su dinga kwarara su shiga nan su fita nan su shiga nan su fita nan suna shigowa jama'a su watsu a duniya to waqtar balwadil hakka san a wannan lokaci alƙawari na Allah ainihin alƙawari na gaskiya ya tabbata ko ya maso shine me shine alƙawari na tashin alkiyama kenan ya juju ma dudu? ɗaya ne daga cikin alamomi na matsowar tashin alkiya kamar yadda suna ɗaya daga cikin ashara sa'a alkubar suna ɗaya daga cikin manya-manyan alamomin tashin alkiya wanda bayan a dujal wanda nabi isa zai halakar da shi kuma ya juju wa majuju su kuma ainihin za su sun zo kuma sina su allah ya sanya zai da su abu ya tafi kuma har zuwa ainihin hudowar rana wanda shine zai zama ƙarshen ainihin al'amari baki ɗaya akwai hadisi da imamu tsabarani ya rawaito shi wanda na hadisi ne shi ma dai da ba shi da wani ainihin ƙarfi bal ma suna gani hadisi ne munkari wanda yi maganar ainihin cewa su ya judo ma judo kowane ɗaya daga cikinsu yana haifar kamar ɗa yana haifar kamar ɗa dubu a lokaci guda wannan ne hadisi da munkari ana yin bashi da shushe don haka ba za a dogara da shi ba amma akwai hadisin da imamun nasa'i ya rawaito yake cewa inda ya yake cewa ainihin aus bin obai bin abi aus ya yace manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa inda ya juju wa maju da lahum nisa'un jami'una ma sha'u wa shajarun yalqahuna kama sha'u wala ya mutu rajulun illa taraka min yi. alfan fasa'ida wato su ya ji wa majudu suna da mata suna yin ma'amala auratayya da su inda suka gadawa suna da bishiyoyi wanda suke musu barbara inda suka ga dama kenan har bishiyoyi ma suke barbara kuma mutum ɗaya daga ciki ba zai mutu ba sai ya haifi dubu daga cikin zuriyarsa wato kafin ya mutu sai ya haifi mutum dubu duk wannan dai abin da yake so ya nuna cewa suna da yawa suna da yawa ko da ba su zama mai sun haifi wannan dubun ba saboda waɗannan hadisan da suke nuna za su haifi dubu ɗin hadisai ne da yake akwai magana a kansu bal suna da rauni ba wanda ba za su zama ainihin madogara ba yana daga cikin alamun ce ko kuma abin da yake nuna cewa zuwan ya juda majuda alamu ne na tashin alkiyama abin da ya biyo bayan wannan aya na faɗin Allah subhanahu wata'ala wa nufiha fis-sur ainihin za a yi busa a cikin ƙahu abin da ya biyo bayan wannan magana na ya juju juma juju ce wa nufiha rifa jama'a na jama'anahum jama'a wato suna wannan suna nan tasu suna taɓar nan tasu sai kuma a yi busa a cikin a ga ya nuna zuwansu dab da tashin alkiyama kamar yadda ya zo ainihin a cikin hadisin ƙahu wanda abdullahi ɗan abbas da abu sa'id al-khudri suka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kaifa um wa sahibul qarni qad iltaqama al-qarna wa hana jabhatahu wastama'a mata yu'mar yaya raina zai nutsu ya zan ji daɗi alhali ma'abocin ƙaho eh? ya riga ya naɗa ƙahonsa ainihin a bakinsa ya sun kuyar da goshinsa a kai ya kafa kunnensa yana jira ne a ce masa busa kawai ya busa ya zan ji daɗin wannan rayuwa wannan magana annabi ne sallallahu alaihi wasallam yake fara to zuwansu alama ne na me na ainihin matsowar tashin alkiyama domin za su nan tab da karshe-karshe da bayan ah, annabi isa ma sannan ya jujuwa majuju za su idan suna cikin waɗannan abubuwa Allah ya ce fa jama'anahum jama'a za mu tara su baki daidai ainihin a ranar alkiyama kamar yadda Allah ya ce kulin al'awwalin wal akhirin al majmu'un li miqati yawmin ma'lum li miqati ma'lum na farko da na karshe duk za mu tara su zuwa rana wacce take mai ainihin sananniya na haka ya juju ba juju za su gama abubuwansu Allah kuma subhanahu wataala ya halakar da su sannan a ci gaba da rayuwa a bayan ƙasa har zuwa lokacin da rana za ta hudu daga mafaɗarta wanda kuma shi ne alama ta ƙarshe daga cin manya-manyan alamomi na tashin alkiyama daga nan kuma busar hudun za su na وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضاً الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا وعرضنا جهنم زام مجرد دوت جهنم مي بجا كولج يوم إذن أولنا رانا عرضا بجوا للكافرين كافرين درانا الكامة ذا بجي koli na wutar nama, mutane su ganta kuruku su ga yanayin yadda take kuma kafirai su ji cewa ainihin ne fa makomarsu kaga wannan tsoratarwa ne da firgitau to hadisi ya tabbata ga ainihin wanda imam muslim ya rauto da sanadin sa zuwa abdullahi dan mas'ud ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce yi uta bi jahannam za a zo da wutar nama. tuqadu ana janta yau qiyamati a ranar alqiyama bi 70 alfa zimami da linzami 70 hmm. za ta zo tana da linzami 70 ana janta su waye suke janta mala'iku to mala'ika nawa ne a kowane linzami ce yace ma'a kulli zimami 70 alfa malaki hmm. kowane linzami ɗin kuma yana da mala'ika 70 saboda mai saboda guruwarta da ruruwarta ita kanta za ta kawo kara tana cewa wani ne na ci kaina da kai taro taro kun san tana nan tun yanzu ba ba wai nan gaba za a yi ta tuni an riga an tarage ta aljanna tuni an riga an tarage ta na ka taro taro tana cin kanta da kanta ba ka za a zo a baje kolinta wanda wannan tsoratarwa ce kwarai kuma mutane kafirai musamman su ga cewa wannan ne fa wasu, wannan kaɗai ya isa musu Allah subhanahu wataala ya mana tsari na su waye kafirai alladhina kanat a'yunuhum fi qita'i wanda idanuwarsu ta zama cikin rufe an zikiri ga barin tuna ba sa tuna Allah a cikin al'amuransu ba sa tunanin ma za a tashin alkyama bal suna musunta ma waɗansu su haka duk al'amuransu ba sa tuna Allah idansu a rufe yake haka babacin haram da halas a gurinsu babatun kaza mai kyau ne ko mara kyau a idanuwansu a rufe suke an zikiri gabarin tunani wakalu la yastadi wani saman ba sa iya ji ga kiran da ake musu kundansu ainihin a rufe a toshe da darma ba sa jin kiran da ake musu to duk wanda ya zama kuma ainihin idansa ya rufe gabarin ganin abinda ake kiransa zuwa gare shi na alkhairi kunnensa ya toshe to ba wanda zai zama abokinsa sai shaitan kamar yadda Allah ce wa man yashi an zikin rahmani yi lahu shaytanan ba huwa lahu kare. duk wanda ya rayu gabarin ainihin tuna ar-rahman sarki da ya kyautarsa ga kowa da kowa duniya da lahira to nuqayyid lahu za mu gwama shi da shaytan fahuwa huwa lahu zai zama shi da abokinsa domin kana tuna Allah shi ne za ka ce abu kaza halarsa. Birane abu kaza haram brane Za ka tuna cewa ai abu kaza wajibi ne kai na birane tashi na yi shi abu kaza habi ne birane ina son ƙarin lada birane tashi to in ba tuna Allah ba duk waɗannan ba za in kana tuna Allah shi ne tausayi zai shige ka ba za ka cuci wasu ba kana tuna Allah za ka tuna alkiyama cewa eh ba in ma na cutar za a zo ranar da za a saka kowa abin da aka cuce shi to in ba tuna Allah fa duk babu waɗanda babu mutum halas babu mutum haram babu mai kamata babu mai kama mai kamata babu mutunci babu daraja shi sa wanda ba tuna Allah tare da su sai kai mamakin al'amarinsu sai kai mamakin al'amarinsu cewa inda ku 'yan adam ne ba. dan adam ko da dan adam ne wanda yake a to a ɗanin dan adam ɗin ba wani iri ne sun taɓa samun wani abu ma na tarbiyya ma ko wa'annan idan ka ga yanayin halayya to amma ba kuma yake jawa ba manta Allah subhanahu wa ta'ala sai mutum yayi abu irin wanda dabba ba za ta ko dabba wani sai tana tausaya yar uwarta amma wanda babu Allah tare da shi to sai ga wannan darso na tausayin babu shi tare da shi na'am أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا أفحسب الذين كفروا وأن نسكي كافرين سنزتي أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء za su riƙi auliya wasu masoya eh, wato ainihin daga cikin bayina min duni ainihin koma bayana su zama su ne ababen motarsu an yadda kazo ibadin su riƙi bayina wanda ni na halice su auliya su zama su ne masoyansu majibinta al'amarinsu min duni koma bayana wai haka ya kamata gare su ba su tunani akan wannan ba to in ba su tunani ba su ji tanadin da aka yi musu inna atanna hakika mu mun tanadi jahannama wutar jahannama nuzulan ita ce masauki lil kafirin daga kafirai matukar ba su wancan tunani ba na rikar bayina da ni na halice su kuma su yi su watsi da ni su zama su suka rika ababen bauta to su ji abin da aka tana da musu na azaba cewa wutar jahannama za ta zama nan ne masauki wanda aka ce kuma wutar jahannama ita ce masaukinsa hakika wannan masauki ya muna قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولقى يا مسلم هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا وإن باكوا لابارهم ba ku labari bil aksari da wanda su ne mafi taɓewar a amalan ayyuka wanda idan alkiyama ta zo za su zama sun taɓe bal su ne ma namba wani taɓewa a cikin ayyukan da suka yi a nan duniya Da su waye waɗannan Allah ce Allah zina dalla fil hayatid dunya wanda ayyukansu suka ɓace a cikin rayuwar duniya zama mai ya zama duk abubuwansu su don duniya suke babu Allah a ciki za a yi sadaka amma don wani Allah za a yi don a gani abu za a yi taimako don wani Allah za a yi duk wani harkar su su su ba Allah a su ina za mu nemi suna ina za a samu ina za a dinga faɗanmu ina za a ce mun burge shi ne kawai abinda suka sa a gaba a duk ayyukansu to waɗannan su ne za su zama mafi taɓewar ayyuka gobe alkiyama wahum ya sabuna suna zaton annahum sinuna sun'an wai cewa su suna kyautata aiki to amma kyautata aiki da suke yi dan waɗansu suke kyautatawa ba dan Allah don haka sai su je gurin waɗancan su ba su ainihin abin da za su ba su to dangane da waɗannan aka yi maganganu su wane ne waɗannan wasu ka ce yahudu da nasara wasu ka ce a haruriyun su ne jawa wasu ka ce shi'a da shauransu a takaice dai mala ibn kasir ice a ah, wannan ta shafi duk wanda zai wani aiki ba don allah ba yahudan ne ba nasaran duk wani wanda zai wani aiki ba don allah ba to duk ta shiga ci domin wannan ainihin aya makiya ce kuma annabi bai haɗu da ba sai da ya je madina sannan a sannan ma babu jawa ma kwata-kwata don da wannan aya ta sauka haka ba batu ne na wasu mutane su kaɗai ba a'a ta shafi duk wani wanda halinsa ya zama haka wanda ya zama aikinsa babu Allah a ciki shi dai ya burge ne batun ya suna batun a faɗi abubuwan da yake yi to wannan taɓewa ta yaya taɓewa za ta kasance shi ne Allah ta baraka wata laifaɗa a wata aya yace da kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu az-zamhanu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an fa wajada Allah 'indahu fa wafahu hisab yace wadanda suke kafirai ayyukan su kaman kawalawai da ce a guri eh, wanda yake fako ne gurin amma saboda yana walƙawa yana walƙawa ya sabu az-zamhanu ba. me kishirwa sai ruwa ne a wannan gurin hatta idza ja'ahu sai ya je gurin lam ya jiru sha sai samu ba komai a gurin ga shi ko yana ganin kamar ruwa ne a gurin saboda kishirwarsa ba za ta iya gaya masa to haka da wanda suke ta ayyuka suke ta ayyuka amma ba Allah a cikin ayyuka su a nan suna zaton sun tara ayyuka ne na alkhairi da za su je su tarar gobe alkiyama da sai sun je layira sai samu jini wa shai'an ba zai samu komai ba domin me domin dama bai yi don Allah to abinda aka yi ba Allah a ciki Allah ma ba ruwansa ne ba ruwansa da shi ba ruwansa da shi kuma ba zai sakamako ainihin a kansa ba zai sakamako a kansa domin mai domin ba a ikilasi a ciki Allah ta baraka wata ala yana faɗa a hadisi kursi eh? cewa duk wanda ya tara wani shi tara wani da ni a cikin aiki to zan bashi da abin da ya tara da je sakamakon da yake ganin zai samu a gurin sai je samu ita ana agana shuraka'i an shirk fa man amila amalan asharaka bi eh, taraktuhu wa shirka ni ne mafi wadata abokan tarayya ga barin tarayya duk wanda ya wani aiki sai ya haɗa ni da wani a cikin aikin ba ni ne kaɗai ba a cikin ransa to taraktuhu wa shirka sai bashi da abokin tarayya ta je abinda yake ganin zai masa ya je masa amma ni ba ruwa na da aikinsa ni na wadatu wanda yana nuna sakamakon ainihin shirka sawa'un babba ce ko karama domin muna da shirka babba tara Allah da wani a cikin bauta muna da shirka karama wanda ita ce riya shi ne mai aikin zahiri ga shi na Allah ne kuma watakila ana ganin don Allah kake amma a zuciyarka kuma kana son mai kana son dan waɗansu su gani su yaba ko su faɗa ko ka burge su ko wani abu makamancin wannan ƙaramar shirka ke wannan shi ma allah ba ruwansa da wanda yake yin ƙaramar shirka shine riya a cikin ayyukansa أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم وأن سنة سكا كافر شو آيهم وبنجلسوا ولقائه سكا كافر شو غموانشي suna ganin kaman ba za su zo alkiyama su samu sakamakon aikinsu ba idan sun yi don Allah da aka suke ganin ba za su samu sakamakon tun a nan duniya a dinga faɗarsu ko wataƙila ma a rubuta su a cikin wani littafi ko wataƙila a masu wata kyauta ma daga cikin kyautuka da ake bawa wanda suke bijinta a nan duniya ya ce fahimta da amalu ayyukansu sai ta rubuce wala nuƙi lahun yau kyamata wajen wala nuqimu lahu wazna ba za mu tsaida musu da wani nauyi ba yawmal mutu rana alkiya zai zama sun tashi sakaya ba su da domin sun ayyuka nan da yawa suna ganin sun je littafin su na aiki ko kelin su na aiki zai tashi da nauyi to Allah ce ba za su samu wani nauyin kowai ayyukansu zai zama zai zama shafafa babu kowai na nauyi tare da wannan ba shi ne hadisi ya zo wanda imam al-bukhari ya fitar da shi da sanadin sa zuwa abu huraira yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inda la ya'ti ar-rajulu al-azim as-sami yawm al-qiyamah la yazin inda Allah janaha ba'udat wa qala ikra'u in shi'tum fala nuqima lahum yawm al-qiyamati wazna yace hakika mutum al-azim qatil as-sami mai kiba zai zo rana al-qiyama amma la da inda Allah ba wani bai yi awon fukafukin sauro ba a wurin Allah inda za a sa fukafukin sauro a gefen sikeli da shi a gefen sikeli daya fukafukin sauro sai tashi da shi hmm? saboda me saboda zahiri ne kawai amma baɗinin ba ta da kyau komai ba Allah a ciki ba yi don Allah ba yi don Allah sai dai don wani Allah don a faɗa don aji don aikaza to sai zo ba shi da komai ayyukan nasa da wundawa Allah bai karawa yi ballantana su wani nauyi haka ne ibn bi hatim ya fitar da sanadin sa ya zo abu huraira yace zalla sallallahu alaihi wasallama yana cewa yuta min rajul al-aqul ash-sharub azim fa yuzanu bi habatin fala yazinu Ranar alkiyama za a zo da mutum al mai yawanci ash-sharub mai yawan sha al'azim jibgege fa yi zanu bi habbacin sai a auna shi da kwaya kamar ta dawa na fala ya zinu ha ba zai iya awanta ba sai ya kasa kaiwa awan wannan dawa guda ɗaya ko wannan masara kwaya ɗaya kwayar masara guda ɗaya ta fi shi a sha nan duniya ga ci ga sha ga teɓa amma duk saboda al'amarinsa babu Allah ce. duk wanda yana nuna mai illar ainihin haɗa Allah da wani a cikin abubuwa a nan ne malamai suke magana cewa idan ana yi ne don a gwada mutane su koya su gani ta wannan babu laifi ɓangare ne na koyawa ɓangare ne na koyawa amma ya zama niyyar mutum kawai dama don a faɗa don riyata wannan ne zai zama ba shi da komai a wurin Allah ta baraka wata na ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا ذلك جزاؤهم ذلك waɗannan jaza'uhum sakamakonsu jahannam ita ce wucin jahannam to me yasa bima kafaru da sababin kafirci da suka wattakhadhu suka riƙi ayati ayoyina da manzanina suka riƙe su huzuwan ababen izgilanci to shi sa ranar alƙiyama tun da Allah suke wa izgilanci ba su nuna a yi don Allah don kaza don kaza a zahiri amma boye ba don Allah ba ne idan Allah suke raina wa hankali to su je su ma za su zo za su gare na kanka a auna su da kwayar dawa ko masara ta rinjaye su a auna su da fuka fukin sauro ya rinjaye su tun da abun wargi ne to su ma za su ga wargi wannan shine zai zama sakamakon su إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا waɗancan سوني ne wanda suka yi wargi a suna ganin za su yi wa Allah waye da fito suna ta abubuwa don wasu suke don a faɗa haƙi wataƙila ga wani a zaune za su ce mun ba da miliyan amma an je miliyan ɗin nan kafin ta fito wasu yin da abin da hali wataƙila da kyar dubu ɗari za ta zo hannu amma saboda su burge wani tun da yana zaune yanzu su su burge shi su ce ai ya ce ai mai masu wane mai taimakon jama'a ne wane namu ne mai agaza jama'a ne to sai su faɗa amma an je kafin ta fito sai abin sai illa ma sha to su ma sai su ga sakamako irin wancan a su kuma masu imani Allah ya ce inna ladina amanu wa amilu salih wanda suka imani suka yi na kwarai kana lahum jannatul firdausi nuzulan jannatul firdaus jannatul firdaus kana lahum nuzulan ta zama ita ce masauki gare su nan ne za a sauke su a jannatul firdaus jannatul firdaus kamar yadda ya zo a hadisin bukhari da muslim ita ce mafi ɗaukaka aljanna baki ɗaya shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda san da yake mana da gatan da yake mana yace za su altumullah aljanna idan za ku tambayi Allah aljanna fas'aluhu alfirdaus to ku roke su fil ku roke shi firdaus fa innahu a'la aljanna firdaus ita ce mafi ɗaukaka aljanna wa awsat janna mafi fitiya domin ausar zai iya zuwa tsakatsaki zai iya zuwa mafifici ita ce mafificiya wa minhu tabjuru anharul janna daga jannatul firdaus duk ƙoraman aljanna nan suke gangaro saboda ita ce cibiya hmm. manzala ce to za ku roƙe shi za ku roƙi Allah aljanna ku roƙe shi jannatul firdaus Allah subhanahu wataala ya ba mu jannatul firdaus na qalidina fiha sana masu dawama a cikin ta la yabghuna an hiwalan ba sa bukatar canji wai hiwalan transfer shine hiwal to ba sa bukatar transfer daga wannan aljanna zuwa wata ba sa to mun sun shiga mafi me mafi daukaka hmm. wanda suke kasa su ne za su nemi me su ne za su nemi transfer daga ta kasa a kawo su firdaus amma wanda yake firdaus ba ya neman wata transfer ya je guri da yake kurewa ne na ake bukata na mulga ya muskace lokanar baharu midadan da a ce duk tekunan duniya ta wada da kalimata rabbi ga kalmomin ubangiji na wai da su za a dinga rubuta kalmomin ubangiji yana fi da albahar da kogin da duk tekunan duniya sun ƙari kabla an tafa da kalimata rabbi kafin kalmomin ubangiji na su ƙari walau shi na da mun so walau ji ina bi mislihi madadan walau ji na da za mu zo da madadan kare bi mislihi da irin kogunan duniya kwatankwacinsu to sai su kuma karewa kalmomin ubangiji ba su kare saboda me saboda yawansu a wata ayar Allah ce walau annama fil ardi min shajaratin aqlam da duk abin da yake duniya na daga bishiyoyi alƙaluma ne wai bushiyoyin da rassansu da ƙananansu duk aka mai da su alkaluma na duniya baki ɗaya wal ba'ru yamudduhu min ba'rihi sab'atu abhurin tekunan duniya kuma aka samu wasu tekuna irinsu guda bakwai na duniya suna daɗo musu ruwa suna daɗo musu ruwa a matsayin cewa su ne tawadar da za a rubuta waɗancan tawadar da za a rubutu da su da waɗancan alƙalma na bushiyoyin duniya da su to ma na da kalimatar ruwa kalmomin Allah ba za su kare inna Allah azizun hakim hakika Allah buwaye mana wanda ya gagara hakim mai hikima a cikin dukkan ayyukansa duk abin da kaga Allah ya akwai hikima sai dai ba lalle ne mu san ainihin wannan hikima ba wasu za mu iya sani wasu ba za mu iya sani قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا نعم آه، الله سبحانه وتعالى يقول لك يا مسلم إنما أنا بشر كأيني أن أدم ها amma ba shauran irin yan adam ba kamar yadda musi ne ce ko hu basharun lakal bashar bal huwa kal yaqutu bainal haja. annabi sallallahu alaihi wasallam basharun lakal bashar bal huwa kal yaqutu bainal hajar dan adam ne amma ba kaman shauran yan adam ba shi Allah ya masa zini na daban tanani na daban kaga an keta an yanka zuciyarsa ko an cire guda shauran yan adam fa a musu irin wannan sannan Allah ya rantse da juyawarsa da yake a cikin kakanninsa Allah ce wata ka fi sajidin Allah ya rantse da jujjuyawar da kake a cikin iyayenka tun daga Annabi Ibrahim har zuwa Abdullahi mahaifinsa Allah ya rantse da wannan domin yana kiyayewa babu zina a cikin danginsa a cikin iyayensa a gaziri ne na mai na daban ne shi busi yake cewa innahu basharul lakal bashar dan adam ne amma ba irin shauran yin adam bal huwa kal kutu bainal hajar kaman lu'lu'u ne a tsakanin sauran duwatsu lu'lu'u dutse ne shauran duwatsu dutse ne amma lu'lu'u ai ba kaman shauran duwatsu ba ko yana da daraja da kima da musu to haka manzo Allah yake a cikin shauran mutane kace na ba ana ba basharun mithlukum ni dan adam ne irin yuha ilayya to amma ka gani a neman wahayi annama ilahukum ilahu wahid cewa ubangijinku abin bautan ku abin bauta ne guda daya babu biyu da kan za ku bauta yi masa bauta kuma man kana ya liqa rabbi wanda yake son ya gamu da ubangijinsa lafiya lafiya ya samu ladansa cikakke wal amal amalan ya yi aiki da kwarai na biyu wala yushrik bi ibadati rabbihi kada ya tara wani bi ibadati rabbihi da bautar ubangijinsa kenan aiki na kwarai kuma ya hada da me ya hada da ikhlasi shine illal ladina amanu wa amilu salih wal asr innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa amilu salih dole a samu wadannan ga imani sanan ga aiki na kwarai wanda yake sanya ga gamu ubangiji eh shine jewa ubanginsa bi qalbin salih da zuciya lafiyayya kubutacciya to ya hada waɗannan guda biyu ga aiki na kwarai ga kuma ta Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine zai samu me zai samu ladan ubangiji cikakke amma aka rasa ɗaya daga cikin waɗannan to ainihin babu kuma lada amma aka rasa aiki na ƙwarai babu gane ko aka rasa aiki na ƙwarai babu babu komai a gurin Allah inna dina inda lahi al'islam na haka in baka zo da tsari na musulunci yadda manzo Allah ya zo da shi ba da aikin da ka yi a ba'an mansura na biyu ikhlasi in baka yi aiki don Allah ba to shi ma wannan aikin ya zama me ba'an mansura irin waɗannan ne za su je alkyama Allah yake faɗa game da su cewa na ila ma min amalin a ba'an mansura muka tinkari ayyukan da suka yi sai muka sanya su ƙura mansurar abin daidaitawa ya bi iska ba komai da za su tarar a aje an rubuta musu Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da ikhlasi ya azurta mu da kyawun ayyuka na kwarai Allah ya ba mu dacewa a cikin al'amura baki daya ah, kamar yadda muke maganar zulkarnai to shine yanzu za mu ga wannan saddu saddun da su da zulkarnai ne ya ainihin ya gina mutanen wannan gari wanda suke a ah, tajikistan kusa da kasar china a halin sun masu suna makotaka da ainihin kasar china akwai wanda suka yi kokari suka yi shiri kuma aka ba su gudunmawa mai ɗumbin yawa suka yi wannan shirin suka tafiya sa'an nan don bai mai magana ba shi ma a zamanin daular abbasiya ɗaya daga cikin sarakuna shi ma ya naɗa runduna ya naɗa wasu mutane ya asu da runduna suke yana so a je a gano wasu inda wannan ainihin service wanda suke wannan tafiya su ne za mu ga sani na